Aminu muna godiya kwarai da gaske, eh, muna godiya Aminu kwarai da gaske muna maka fata alkhairi. Bala Bakar mai godiya barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi barka dai Malam Mustapha. To Abubakar barka da dare da fatan ba mu tashe ka ba. To alhamdulillah masha Allah Malam Mustapha. Na nan ka ɗauko batu muka datse ka cewa zaka karasa mana a yau. Na'am. To bari mu ji 'yan mintoci. To alhamdulillah. har kullum abin da muke ta bayani wajen wayar da kai game da sanin matsalolin abin da ke damun mu musamman matsalolin ma'aurata da za ka ga abubuwa kullum ga auren ana yi amma kuma ai ta samun rashin fahimtar juna da sauransu da kuma matsaloli a kasa gane kansu waɗanda muka yi bayani da waɗanda junnu ke sabbabawa ko kuma kambun baka ko kuma na sihirce-sihirce da ake yi da sauransu. Hmm. Da kuma waɗanda su kansu su kansu masu fama da larurar ba su ma san babban matsalan ma mutum bai ma san me ke damun shi ba. Hmm. Sai ka ga ana ta abubuwa a kasa gane fahimta ko da ma an yi auren ko kuma tun daga neman auren. Ka ga matsaloli iri-iri suna ta faruwa wanda muka yi bayani akwai junnu da suke sabbaba musamman kamar su ashik wanda a baya can mun faɗa mutane cewa ba kuma kowane junnu ba kowane magani ke yi wa kowane irin junnu ba lallai ne a yi ƙoƙari a fahimci cewa wane irin junnu ne ke damun shi wannan mara lafiyan ko kuma ita eh, ko za ga mutum da lafiya amma ita matsalar ba a ma fahimce ta ba hmm. wanda muka ce su iyaye kansu su yi ƙoƙari su sa ido domin su fahimci laruran da ke eh, da ke damun 'ya'yansu musamman tun daga tasowansu da tun daga lokacin da yarinya ta cika 'ya mace bayan ta cika 'ya mace sai ka ga tun daga an fara neman aurenta sai abu ya ta shiriri cewa ya ta lalacewa waɗanda ba lalle ba a fahimci ai akwai matsala sai matsalar ta kai matsala iyaye ba sa farga sai kaga har sai yarinya ta fara tsallake shekarun da ake tunani tun daga kama tun daga shekara sha bakwai kaga cewa har ta kai ashirin ta kai talatin wata ma sai ta kai talatin da biyar ko arba'in sannan wai sai a fara tunanin anya babu matsala da ke damunta saboda abinda mutane suka ɗauka sun ɗauka cewa junnu sai ya buge mutum shikenan ko kuma sun yi atakin sun bayyana kansu wanda yake ba lalle ba ne a ce junnu sai ya bayyana kanshi yake zuwa akwai wanda ma baya jiki kwata-kwata duk lokacin da aka zo magana ta aure saboda ya riga ya aure ta duk bai san iyaye ba su fahimci ai su junnu sun riga sun aure ta ba sai dai alamomi da za a fahimta duk yayin da za a ɗauko magana irin ta aure sai kaga abun fa ba zai tabbata ba ai ta abin nan ana ta kaiwa da komowa to wanda muka yi bayani iyaye ya zama wajibi a kansu su sa ido sosai tun daga lokacin da suka fara ganin matsala ba wai sai matsalar ta riga jinnin ma ya zauna wasu ma har sun hayayyafa sun hayayyafa da su wannan 'ya'ya matan don suna hayayyafa da su amma ba irin haihuwa da za a ce ga ɗa an gan shi ba malam Mustapha. To wannan muke ta ƙoƙarin wayarwa da iyaye kai su fahimci cewa lallai fa akwai matsala tun daga da zarar an fara samun matsala a tsaya a yi nazari sosai a samu ma'abota sani akan wannan larura cewa akwai matsala su detecting din cewa tunda dai kaga matsala ta jinnu malam Mustapha ba za a je asibiti a ce ai an je a auna an sa wani mashin da zai nuna cewa akwai matsala ba. Wannan shine kokarin da muke ta yi wayarwa da su kansu iyaye su fahimta akwai kuma wanda na gaya ma cewa ba jinnun ba ne ba kuma kambun bakan ba ne suna da wani ra'ayi nasu na lallai sai fa namiji mai kaza da sauransu wayannan suna buƙatar orientation sosai da cancellation a zaunar da su a warware musu kuma a gamsar da su ba wai kuma a hausu da faɗa cewa lallai sai abin da ake so a za a yi ƙoƙari a fahimtar da su cewa wannan ra'ayin nasu ba lallai ba ne mutum sai ya samu abin da yake so ko sai ta samu irin namijin da take bukata tukunanta ya aure saboda rayuwar ya mace tana da gajeren zango ne gajeren zango ya mace take da shi akwai shekarun da in ta kai gaba ɗaya aihuwa ma za ka ga to ko da an yi auren kuma aihuwa za ka ga ta gagara saboda an wuce an wuce wannan abu lokacin lokacin da ya kamata. To, mana baka mai godiya bari mu daga aya. Na'am na'am. Eh, to sai dai kuma akwai masu bukatar lokacin tambaya ta ina mu haɗa. Mm, haka yake to masu bukatan tambaya ko ƙarin bayani za mu faɗi namba yanzu sai su rubuta kuma su neme mu duk lokacin da suka kira mu insha Allahu rabbi za mu abin nan za mu musu cikakken bayani. Yawwa namba ta sifili bakwai sifili shida biyu bakwai sifili biyar biyu ɗaya hudu ma'ana 070 two one four. to insha Allahu in Allah ba mu araran ko da ranar zama na gaba kenan kamar ko gobe kenan inda dare za mu tabo kamar na ji kano batu akan wai wata ashika hmm. to ashikan nan ba taimu da yawa a cikin maza ba kuwa hmm. <laughs> da za ka ji ce ga namiji a kai shekara hamsin wai saurayi ne hamsin da biyar saurayi sittin saurayi hanya ba a shika ba ta mana shi da yawa su kansu mazan suna da su ai suna fama da su da yawa ko kuma eh. ka ji mutum ya ce shi sai mai dan kyau kuma ga shekaru sa tafiya eh gaskiya ne bari mu daga aya mallam abakar muna godiya kwarai da gaske eh insha Allah rabbi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah <laughs> Allah ya taimaki mai taimako a duk inda yake amin dan wa amin tare da kai yanzu nan kana faɗa na ɗauki wannan nomban waya na ɗauki wanda ka ba ɗan fulanin nan na kira ba a ɗauka ba. Allah sarki nan. Na'am. Bari su ɗauki wannan ina muku fatan alkhairi. To muna godiya insha Allah. Ina magana da Malam Abbas Soba. Na Malam Abbas Soba to muna maka fatan alkhairi. To masha Allah Ubangiji Allah ya sa mu kwana lafiya mu tashi lafiya. Amin Malam Abbas, amin Malam Abbas. aikin da mutum ya sa a gaban shi na alkhairi ubangiji Allah ya wuce mai gaba amin amin mala abbas amin mala abbas muna godiya kwarai da insha Allah ni ma na shigo tsarin wannan shiri insha Allah kulli yoma zan ringa tofa albarkacin baki na